shine abin irshadus saliki mun fa mun yi karatu akan ina ne koyi wani shama ne shama une ko ah, yawwa inda aka asani za ta shi ko to yawwa mun gama jinsin waliyan farko ko da rigiman daura mace a daura mata aure da maza biyu dun mun tattauna shi wancan makon yau za mu tashi a sani sababun walici kala biyu ne walicin farko sabat maza dangin uba in ana maganar ɗaura aure ga ya to dangin ubanta za a samu in ba wannan sai wannan in ba wannan sai wannan su dangin uwa ba sa aure da kowa in duk an rasa kowa a dangin uba za a da dangin uwa? o oh, oh, oh. sai a zuwa gaya ma al'umma sai a sanadin al'umma sai su haɗu sai su aure da ita dangin uwa sai su shigo cikin nan kada ka ce kai mai mutaccen zuciya ne wani namijin za a gan shi da shi gumuma macen da shi Allah ya sau gidan da ba cewa gumma mutaccen zuciya matan shi ba ta yadda da 'ya'yanta masu je dangin shi ba in auren 'ya'yan shi suka tashi bai isa ma magana ba sai dai ta kira wani daga danginta ya zo ya ɗora ma 'ya'yan aure irin rayu da muke ciki fa yanzu na mara wa ya ce dangin uwa suna aure da 'ya'ya na ma wannan ma kama abu ma na wulaƙanci kayan dauke ke bakin komi ba wata tana zaune da miji ne ba tana ganin bai isa ba bai isa ba ba zai iya bai isa ba ci ake yi Allah ya sauki a sababu. sababi fa wasiyul abi wanda baba yewa wasiya muqaddamun fil bikri to shine babban waliyin ta shi za a gabatar da shi fil bikri game da aurar da budurwa wato idan mutum yana gargara yayi wasici yace ga yata nan ga iyalena nan wani ka aurar da su to wannan wanda aka yi wasiya ko da wannan yan tana da kanin uba tana da wan uba tana da wa tana da gani ba manyan mutane ne ba a walici to tun da dai uban ya yi wasiya gare shi to shi wannan wasiyin to duk ya fi su ƙarfi amma a ina wurin aure da yarinya budurwa wa fi sayyibi uswatuhum amma ko da ga wasiyi mutum yana gargara ya ce wani ko ba nan ka kula da gidana to in ya zama cikin 'yan matan da za a aura akwai bazawara to 'yan uwanta sun fi wasiyi ƙarfi amma a a a'a wa inda adami asabatin nasabi sai sauran ma'abota walici lokacin da aka rasa asaba masu kwashe dukiya masu kwashe gado daga cikin tsatso sai su za a zo da jinsinsu walmuwalatu tastakhlifu walici ana hali ana halifantar da walici wato idan aka ce Wani shine waliyin wanci to sai ya zama shi wannan waliyin ya rasu to ana istikhlafi ana halifancin walici dan shi magajin shi sai zama to shine waliyinta in ba shi to shi ma shi magaji shi shine wali ta haka za a yi ta tafiya istikhlafi tastakhlifu thumma al-hakimu sannan cikin walici da sababi akwai hakimi sarki thumma al-amatu to sannan kuma sai al'umma musulmi wa hiya wilayatu dini shine wilayan addini idan aka rasa dangin uba gaba daya sarki kuma bai shiga ciki ba aka rasa sarki to sai wilayatul dini to yanzu wilayatul dini kowa zai shiga har abin nan abin nan ɓan uwa na ɓangaren uwa za su shigo cikin wilayatul dini yanzu wilayatul dini an ba a mika ma addini to sa shiga ciki liman ya jawo sai sa su a ciki sai su shiga a ciki in ba sa su a ciki ba sa su a ciki ba fa in aqada ma a wujudil mujibiri fa batilu in aka daura aure na ya bayan mujibiri na nan in aka daura aure bayan mujibiri na nan to wannan auren ya lalace an gane wannan ko mace ce tana da mahaifi kawai sai wani daga cikin waliyanta wanda yake jin shi waliyi ne sai ya daura mata aure to wannan auren ya lalace in ba rigingimu ne irin na kotu ba kuma shi wannan wani abu ne na daba. wa ma gairihi amma idan aka daura mamaci da wani bayan ga wani waliyin kuma sai wani ya daura yamdi fidda niyyati za a yarda da wannan auren fidda niyyaci ga wata take bata da dangi da niyya kenan in an ce da niyya kuma baya wato ko da bata da dangi ne mace ce ga waliyanta sai kuma aka ɗaura mata aure ko wulayaci dini sai aka ɗaura mata aure sai liman ya ɗaura mata aure amma fa ba babanta amma tana da waliyai to an yadda da wannan auren matukar ba 'yan dangi ba ce wa fi ha, amma mace da take ‘yar dangi ce ba da niyya ce ba, lil'akhassi alkhiyaru wanda yake banta da walicin yana da zaɓi, ko ya da auren ko ya da shi. Idan ya zama yarinya ‘yar dangi ce, tana ga mazaje nan iri-iri. ga yayyin uba ga kannun uba ga yayyinta ga kanninta ga ƴaƴansu ga ƴaƴansu ga ƴaƴansu yar dangi ce ta samu miji duk ta tsallake wannan sai ta jingina ga wani limami sai daura mata aure to lil akhas khiyaru waɗannan waliyan da suka keɓanta da aure da ita suna da zabi in sun ga dama su kira wanda ta aura din eh su bincika su je eh, yayi ce to shikenan ki zauna da shi in sun ga dama su yi mata kace-kace kuma su ce auren ba zai yi ba kuma wajibi a raba za a ɓata shi an gano wannan ko walil wali wali ya samu dama fi ma yubahu lahu ga da aka halatta mushi yake iya aure ta walla tsarfai al'adi ya ɗauki nauyin manyan sassa biyu na aure bi izini hawari mutukar ta yadda a kalli larabcin nan walil waliyi waliyi ya samu fi ma yi bahu lahu ga abinda aka halatta mashi ya iya aure ta walla ƙarfai al'abdi ya riƙe sassan guda biyu na ɗaurin auren bi izini hawari matukan wadda zai auren ta yadda kuma da izininta mutum ne shi ne waliyin mace shi ne waliyinta zai aurar da ita to a daidai wannan gaban kuma irin wannan matan da ke mawalici halatta ne a gare shi aure ta ta ce mishi to ni dai yanzu na ga abin nan ya ci ya yawa yanzu ka samu amintacce ka aurar da ni ya ga an jima ba a samu kowa ba ya ce to ai shi ma amintaccen ne yana santa to sai ya kira ta ce to kin ga abin nan yau sati uku kenan ko hudu har yanzu ba wani labari in kin amince zan sanar da mutane ne in aure ki shikenan abu ya kare to a wannan lokaci sai a raba goro misali tunda goro aka fi sani ko a ce a raba dabino ba zan ce kaci ba don wannan albazaranci ne don amfani a raba dabino kowa ya ci in aka zo na daura aure sai ce to abun walici ta wance kun san ni ne waliyin ta ko na gaji walicin gidan daga babana ko daga kakana ni ne waliyansu to wance har yanzu dai mun ga alaman dai mun tattauna da ita mun yadda in aure ta ta yadda zan aure ta ita ma za ta aure ni da haka ina so ku shaida na aura ma na ita kuma na karba ta wallai tsarfai lakar kenan da nan bangaren da nan bangaren duk shi kadai ya rike kuma ya kama ya gaba daya shi ya halitta <laughs> ta wallai tsarfai lakar kenan ga nan sashen shi ne nan sashen ma shi ne ya gaya kai ka ce ya zai ba mutane labari wannan sunan shi shafi labari kenan ya ba mutane labari kenan da tattaunawan izinin aje a nemi auren da mai dushe makai shi taɗin duk ba kan shi izini duk komi an zo auren duk ya yi ya gama komi Allah ya taimake mu eh eh ce sadakinta kaza duk na bada duk komi ya faɗa ai dai ya gama talabijin to ya sadaki dubu hamsin ne gudu ne na ba ta da komi da komi duk ku shaida ka zo na sunan aure sunan shi labari to malam ya ce to ya halatta shine walil waliyi shi ma hulu a to ai manzo Allah ma ba ya aure Zainab ba shine waliyin ta ba shine waliyin Zainab ai Hamna ta zo ta yi mishi maganar cewa ga Zainab ta samu masoya wani na son ta wani na son ta manzo Allah ya shiru yace kai ina ma da ta aure ma abocin addini Hamna ta ce ma abocin addini kuma ai wani ma yana zuwa masallacin ka sallah wani ma yana zuwa ce to shikenan ki dai je ki ba ta shawara hamna ta sake dawowa ta ce to ita ba zainab ta sami miji ba ta ce ita dai dillar cikin biyun nan a fidda ɗaya ya ce kai ai dama dai kawai ta auri zaidu zaidu to gumma ma zainab ɗin ita wani aka ta auren ita hamna kanwan ta fi kishin abin ta fi jin zafi tana yan sarki yar ƙure shawa yar uwanka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaza da kaza da kaza sanata auri zaidu bawa ta sake dawowa ta ce sun yi sun yi magana ta ce wai wani zaidin ake nufi ya ce zaidi na wani ke magana zaidi za ta aura ya ce yanzu da shawara ne yanzu zaidi za ta aura ki kira ta shi ne suka zo su biyun da hamnan da ya ce to ni ne waliyun auren na yanki yanzu zaidi za ta aura bai kamata sai Allah ya saukar da aya bai kamata mumine maza da mumine mata Allah ya yanke wani abu kuma su zan suna da zaki ya zai manzo Allah ya ki kaza ki yin kaza aka yi aure wata ruwan ce auren wata takwas wata ruwan ce auren da ya bi shekara bai lalace daga baya wai aure ta ba manzo aure ta ba kaga tawalla tsarfai al shine waliyin kuma shine angon to a yanzu ma in akwai wali ce irin na hannuka kuka daidaita kuka komi ka ba ta sadaki sai ka buga ta mutane zai ka ba su labari yana da lokacin jin labarin ka kenan <laughs> Allah mu taimake mu wa mu'ayyanatul mar'ati eh ai surutu ne kawai ne ta yi kamar karatun ba ai komi ba a bai shi a nan wai ai ba a nan ɗin to ai da na kaman ga tauraro to to shi kenan a tsaya a nan ina mai karanta karanta malam ustaz